yayin da sojoji suka mika iyalan mambobin kungiyar Darussalam da aka tarwatsa a jihar Nasarawa. Yanzu ana ƙara samun haske akan ita kanta wannan ƙungiya. Babban kwamandan rundunar sojan Najeriya ta musamman da ke Doma a jihar Nasarawa. Da dakarunsa suka jagoranci kawar da 'yan ƙungiyar Major General MG Ali ya min ƙarin bayani. Maganar su ta riga ta mutu tun watanni bakwai da suka wuce da shike shekaru ya tura aminin shi ba da nasu wannan sabon ɗarikar da suka fara yin wanga sai mutane suka ce su a'a wannan shi ba haka ba ne aka kakashe aka sa su ce wato duk da zai fi wannan sabon ɗarikar ko faran ba to to kaga yanzu tun da watanni bakwai aka yi wannan abu kuma tajiku ne in caje wannan kam to ka san cewa dukkan su kenan yan boko haram ne a wajen soja ba ta yaki da mutanen da suke son zaman lafiya amma waɗannan da sun sun tare kansu sun mai da kansu 'yan ta'adda su ne muke da matsala da su ba ma yaki da su su ne kawai su ajiye wannan bindigogi su daina wannan halayya na yin bambamai da sauran sun addinin su za su yi su ci gaba da yin addinin su lahiya lau domin ba kasan da za ka yarda cewa akwai gwamnati sannan wata kuma ta shirya nata gwamnati cikin gwamnati ba ta yiwa. Hakimin Dausu da ke kasar Toto Alhaji Idris wanda 'yan ta'addan suka tarotsa daga yankunansu ya ce har yanzu fa akwai sauran burbushin waɗannan 'yan ta'adda a yankunan nasu. Har yanzu ma suna gurin. Ba kwatattu duka ba eh, duk suna gurin. Duk kidnappers suna gurin suna suna jin daji. Har yanzu suna suna jin daji. Suna tayar muku da hankali ne. A sosai mana gona ma ba mu yi yanzu. zai ya shiga abunan ya zai gonakin shi. Wallahi ka tafi kwasa da teka? sai gaba da kai. Mutanen jihar Nasarawa irin su Alhaji Muhammad Lawan Sardauna na neman gwamnatin tarayya ta ƙara jan ɗamara don ganin cewar ta kawo ƙarshen waɗannan 'yan ƙungiya kasancewar sun watsu a sassa daban-daban na jihar. Federal government ta ido a wannan waje saboda wannan waje ya zama barazana ga sosai saboda yanayin shigowansu saboda mutanen toto wallahi ba zaman ba zaman gida ma suke ba da yawa suka kumfula cewa idan suka zo gida ma ba su iya zaman gida saboda har gida za a yi kowa za su ana kuma kuɗi masu yawa ga kuma mutane suke a wannan wajen akwai wajaje ma da yawa ba da muke tunani kamar ta gefen nasarawa da gefen lokon nan ba labarin akwai wani mata wajajen zai fi da sun kara sa ido ta wajajen. ko yanzu ya za a yi da iyalan waɗannan 'yan ƙungiya da aka miƙa wa gwamnatocin jihohin nasarawa da wani Honorable Dogo Shamman shine kwamishinan watsa labarai na jihar Nasarawan. Our intention is to Ya ce kasancewar waɗannan mutane sun fito ne daga jihohi daban-daban, za a mika su ga gwamnatocin jihohinsu daban-daban ɗin. Su kuma 'yan asalin jihar Nasarawan za a ƙoƙarin a sanya su wuri guda domin a a kuma ba su kulawa ta musamman. Kafin daga bisani gwamnati ta san yadda za ta yi da su ta hanyar mika su ga iyalansu. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.